hijiran annabi sallallahu alaihi wasallama 1431 wanda ya daidai da miladiya na 'yan albashi 22 ga watan shida 6 goma a wannan anguwa mai albarka cikin masallacin juma'a na firar locus a cikin garin bauchi a yau talata ina muku sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa a daidai wannan lokacin ne muka yi alkawari kuma allah cikin ikonsa muka samu goyon baya da haɗin kan limamin masallacin nan da 'yan kwamiti da mutanen unguwa muna muku addu'a allah ya muku albarka a yau aka yi alkawarin cewa insha allahu za mu zo mu darasi na musamman a aikace <clears throat> dangane da abin da ya shafi ahkamul jana'izu bidaiha hukunce hukuncen da ya shafi gawa da kuma irin kurakuran da ake yi lalle ko ba komai malaman musulunci sun yi rubuce rubuce irin su allamatul muhaddis muhammad nasiruddin albani ya rubuta littafi ahkamul jana'iz A shek mahmud jamil zainun ya rubuta littafi dalailul khairat bima yanfa'ul amwat shek muhammad hassan shi ma ya rubuta littafi ahkamul jana'iz ashek salihul uthaymin shi ma ya yi rubutu akan fatoyi da kurakuran da ake akan abin da ya shafi mutuwa da kuma abin da ya shafi ita kanta gawa za mu tattauna matsala kai tsaye akan abin da ya shafi yanda ake tarban mamuci lokacin da zai rasu da kuma irin hidiman da ake masa dangane da irin addu'o'in da ya tabbata daga harshen annabi sallallahu alaihi wasallam ake so a raka shi da shi har zuwa gidan kiyama na biyu kuma da yadda ake so a wanke shi da likafani za mu faɗaɗa magana akan abin da ya shafi wanka da likafani sannan mu gangara mu je abin da ya shafi sallah waɗannan su ne asalin abin da muke so mu tattauna yau muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya taimake mu da dai kasancewa in za a yi wankan gawa muna so a sama mana mutum guda ɗaya wanda za mu yi practical da shi amma ba mu san mai mata ɗaya an gane muna so a sama mana mutum ɗaya wanda zai zo ya kwanta a matsayin gawa a kwantar da shi a wanke shi amma ba dan ya mutu ba an gane ko an gane allah ya taimake mu to sai ka zauna kafin a yi mutuwa ana yin jinya malaman musulunci sun yi bayani kai tsaye akan abin da ya shafi jinya jinya a takaice abin da nassin hadisi ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama shine matar annabi sallallahu alaihi wasallama ta ce idan allah yana son wani al'umma ko yana son wani mutum da rahama sai sanya masa jarabawa a jarabe ka ka yi haƙuri da jarabawan ka yadda allah ne ya ɗora ma ita kanta waraka ce sannan na biyu <clears throat> ana so duk mutumin da ya kasance bayi da lafiya bayan ya yadda Allah ne ya dora masa kuma in zai nemi magani ya nemi maganin da bai saba ma shari'a ba shi yasa Sheikh Abubakar Jazairi ya tattaro hanyoyin da ake samun magani da kuma yadda ake waraka yace duk wani magani shari'a ta yadda ka sha maganin da aka haramta shine wanda ya ci karo da shari'a zai raba ka da tauhidi kuma akwai najasa a cikinsa shi yasa malaman musulunci suka tattauna akwai addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tattauna su ko ya bawa al'umma dangane da maganin cuta misalin ya zo cikin hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu wani bayi da lafiya ya karanta masa waɗannan addu'o'i kamar haka as'alullah al rabbul rabbal arshil azim an yashfiyaka so bakwai manzan Allah ya ce babu wanda za ka karanta masa wannan addu'a in ba a lokacin zai rasu ba ka karanta masa to Allah zai ba shi lafiya nan mun samu magani cikin addu'an manzan Allah na biyu matar annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce idan jinya ya shiga gidan manzon Allah da kalmomi ko addu'o'i guda biyu yake fitar da ita shine yakan yi tofi bismillahi arqiq wallahu yashfik min kulli da'in yuzik wa min kulli nafsin aw ainin hasidin allahu yashfik yakan karanta wannan addu'a akan mara lafiya so uku na biyu yakan karanta allahumma rabban nas اذهب البعث واشف shafi الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما shi ma yana karantawa sau uku matar annabi ummina aisha ta ce babu cutar da zai shiga gidan annabi yayi addu'a da waɗannan kalmomi guda biyu face Allah ya warkar da mutum sai na gaba shi kansa majinyaci zai iya jinyan kansa da addu'an da manzon Allah ya karantar ya tabbata wani sahabi yana fama da jinya a wani bangaren jikinsa annabi ya ce me yake damun kai ce wani waje na masa ciwo annabi ya ce ɗauki hannunsa ya dafa inda yake masa ciwo ya ce bismillahi sau uku ya ce a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajid wa uhadir wannan hadisi ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya karanta duk abin da yake damunsa Allah zai warkar da shi ma'ana bismillah so uku wannan addu'a so bakwai sahabin ya ce ina daga hannuna sai Allah ya ɗauke cutan kamar ban taɓa ciwo ba abu na gaba ya tabbata cikin hadisai ingantattu akwai itatuwan da annabi ya ambace su a matsayin magani kamar hadisi ya inganta cikin sahihul bukhari abu huraira ya ce manzon allah ya famu labarin wata itaciya ana ce mata habbatus sauda wasu larabawa suna ce mata kammunul aswad wasu suna ce mata kuma habbatul baraka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu cutar da bata magancewa sai mutuwa da tsufa shi yasa anas ibn malik ya ce duk jinyar da annabi yake yi in ya ɗebi tsaban habba ya zuba a bakinsa ya bi da ruwa ya ambaci sunan allah sai allah ya warkar da manzon allah nan mun samu magani kenan ta fuskan itatuwa shi yasa nan kofa abu da take hatta maganin asibiti ya halatta a hatta maganin gargajiya in ice ne babu sharaɗin yanka ko za a ɗebi asalin sauran tukan maganin aje a zuba a inda tururuwa yake wannan ya halatta a sha inda aka hana maganin gargajiya shine wanda yake alaka da shirka sai bangare na gaba ya tabbata cikin hadisi manzon Allah ya ce ku riƙe abu biyu a matsayin magani ku nemi zuma kuma ku karanta alkur'ani a cikin zuma Ƙur'ani <clears throat> Allah ya ambaci zuma magani ne Allah kuma ya ambaci ayoyinsa magani ne ya sa malaman shari'a suka ce duk mutumin da yake da matsala ko da ta ciki wani sahabin annabi yana fama da jinyan ciki Ciwon sa ya dame shi ta shike ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa manzo Allah ya ce ku bashi zuma aka bashi zuma yana sha sai Allah ya dauke masa cutar to waɗannan a takaice a gurguje muna magana akan abin da ya shafi abubuwan da mutum zai amfani da su ta fuskan jinya wanda ba saba ma shari'a ba hatta maganin asibiti babu laifi mutum ya amfani da shi tunda malaman musulunci sun tabbatar da cewa babu wasu abubuwan da suke raba mutum da tauhidi to shi kuma mutumin da yake jinya marar lafiya me ya kamata a kansa ana so ya zamto asalin yana kusa da Allah shi na biyu kuma ya zamto marar lafiyan da kake kusa da shi karka je masa da kalmomin da za su daga masa hankali karka kalle shi ka ce sa ba magani na uku kuma in ka ga jikinsa ya yi tsanani ana so ka dinga furta kalmar shahada alisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku lakana ma mamutan ku kalmar shahada duk mutumin da maganarsa ta karshe ta zama la ilaha illallah dan aljanna ne ko ya shiga aljanna Allah ya sa muna ciki ana so kuma wanda yake jinyar marar lafiya ikrajil munkar abubuwan da shari'a baya so ya fitar da su in akwai hoto a dakin a fitar dan hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk gidan da hoto da kare yake mala'iku rahama ba sa shiga a cikin gidan saboda haka kare kuma duk wanda ya aje kare annabi sallallahu alaihi wasallam yace kowane rana yana asarar lada kamar girman dutsen Uhud guda biyu sai dai in karen da aka ajiye shi domin farauta ko kiwo ko gadin gona wannan babu laifi a wajen malaman shari'a sun kawo dalilai yana cikin riyadu salihin abu na gaba shi wanda yake jinyar marar lafiya ana so kar ya zo masa kuma da labari na duniya shi kuma marar lafiya ya sani cewa ya kasa rayuwarsa bainal khawfi war raja tsakanin jin tsoron Allah da kuma kwaɗayin rahamarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu wani matashi bai da lafiya annabi ya ce ya kake jin jikinka ya ce wallahi ya rasulallah inni arjullaha wa inni akhafu dhunubi ina kwaɗayen rahamar Allah kuma ina jin tsoron gamuwana da Allah saboda wasu kurakurai na annabi ya ce wallahi <clears throat> la yajtama'ani fi qalbi abdi misli hadha al-mawqin illa aqahu Allah ma yarjuhu wa ammanahu mimma yaqaf annabi ya ce bawan Allah baya hada abu guda biyu a zuciyarsa tsoron Allah ta fuskan tsoron azabar Allah kwaɗayin rahamar Allah sai Allah ya cire shi daga abin da yake tsoro ya sa shi abin da yake so ita ce shiga gidan aljanna ashe nan ana so wanda bai da lafiya ya dinga bincikan laifuffukansa yana istighfari ayyukansa na alkhairi kuma yana tawassuli da fatan su zama sanadiyan shigansa gidan aljanna ba su sukan da suke tsakaninka da jama'a ana so ka bayar hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya kasance ya rike dukiyan wani ko ya ci zarafin wani ko ya zubar da jinin wani su sulhunta a nan gidan duniya kafin ranar da babu abin da za a biya abin da ka ci a duniya a takaice in akwai hakki ko wani abu a kanka na mutane ana so ku yi sulhu kafin ka rasu lokacin da mutum aka gaina yana gargaran mutuwa ana so ya zamto kalmar da ta fi furtawa a bakinsa shine kalmar shahada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda sa ta karshe ta zama la ilaha illallah dan aljanna ne muna roƙon Allah ya taimake mu to tunda asalin inda inda karatun mun yake yana tsakanin wankan gawa kuma yana tsakanin asalin sallar gawa inda asalin dogon maganan yake kenan maganan jinya za mu yi shi a takaice ne to yanzu muna kaddarawa asalin idan mutum Allah ya karɓa ransa wasu irin alamomi ne ake gane alamar mutuwa kuma yaya ake so shi ma mutum a kasance waɗanda suke kusa da shi yanzu waye wanda zai zama gawan na ya yi daidai so alhamdulillah a lokacin da dan uwa ya zo ya samu gawan ya samu dan uwansa a matsayin ya su, abinda ake bukata a tattare da shi abubuwa kamar haka na farko ya tabbata cikin hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama in ka zo ka samu mutum an ce ya rasu ba a tabbatar da mutuwansa sai an yi binciken alamomin mutuwa wadda musulunci da malaman shari'a suka amince da shi malamai da yawa sun yi bayanin cewa daga cikin alamomin mutuwa abubuwa ne guda bakwai na farko idan waɗanda suke kusa da likitoci ta fuskan asibiti likitoci sun isa su wadatar amma rashin likitoci kuma malaman musulunci suka ce musulunci ma ya zo da wasu alamomi na gane mamuci alama ta farko wani sahabi ya ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wafati waɗannan alamomin muka tattara su muka gane manzon Allah ya bar duniya ya ce kuma ƙabilunmu muna gane mutuwan mamuci daga cikinmu waɗannan alamomi kamar haka na farko lokacin da mutum ya rasu daga cikin alamar mutuwa na farko buɗe idanka za ku ga idan mutum ya kafe yana kallon sama alama ta farko na kafewan ido yana gwada alamar mutuwa kamar yadda ummu salma ta ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya samu mijinta ya rasu idansa yana kallon sama sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce hakika in allah ya karɓi ran bawan allah mumini ido na bin inda rai yake tafiya alaman kafewan ido alama ce ta farko ta gwada cewa mutum ya rasu alama ta biyu malamai suka ce sai ku duba kwayan idan mamuci za ku ga ƙwayan idan ya yi fari sal alaman jini baya yawo a tsakani alama na uku malamai suka ce sai ku ɗauki hannunku haka sai ku ɗora a kan hancin mamuci ɗora wannan hannu a kan hancin mamuci zai ba da alamar cewa iska tana fita daga hancinsa ko ba ta fita alama ta hudu sai ku ɗauki hannunku ku ɗora a nan akwai wata jijiya tana harbawa daidai da kamar sakan ɗin agogo dakatawanta yana daga alaman dakatawa rai alama na biyar za a ga bakin mamuci ya ɗan buɗe sai dai ya danganta buɗewan ba buɗewa da yawa ba yana buɗewa ne madaidaici duk da wasu sukan ce akwai wasu da suke mutuwa har can su ya zaro to a nan abinda malamai suke bayani shine ana gane alamar mutuwa bisa buɗewan bakin mamuci kaɗan alama na shida gefen haƙarƙarinsa akwai inda zuciya take harbawa dakatawan zuciyan yana daga cikin alaman dakatawan rai alama kusan ta ƙarshe kafansa na dama nan kafansa na dama za ku ga alaman ta karkace haka kamar yadda masu cutar rabin jiki kafansu yake karkacewa wannan ma tana daga cikin alamar mutuwa idan waɗannan alamomi suka tabbata a kan mamuci to wannan sai a ƙaddara masa allah ya karɓaransa ransa malaman shari'a suka ce yana da kyau binciken alamomin mutuwa rashin binciken alamar mutuwa wani lokacin yakan sa a binne mutum da ransa muna da wani malami a lagos ana ce masa sheikh ibrahim limamin masallacin mile 12 ne na juma'a ya ce rashin gane alamar mutuwa ya faru a garinsu wata mata ta yi dogon suma tun da safe aka mata wanka aka sa mata likafani aka sa ta a cikin kabari bayan an sa ta cikin kabari ana kokarin jawo ice a rufe ta sai aka ga bangaren kafanta na hagu yana motsi yace haka aka buɗe kabarin aka ciro ta a lokacin da yake mana magana ya ce wallahi ta an dawo da ita kuma ta haifi 'ya'ya sama da guda biyar mana dogon su matai saboda haka shi yasa yana da mahimmanci in a asibiti ne a binciki likitoci in kuma a gida ne to sai a bi waɗannan ƙa'ida da malaman shari'a suka ce idan aka tabbatar da ya rasu lokacin da mutum ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi amfani da hannayensa masu albarka wajen rufe idan aba salma wasu mutane suna da tunanin cewa lokacin da mutum ya rasu akan sa hannu a ruwa a shafa fuskansa asalin shi mamuci fuskarsa ko kwayan idansa ba ta bukatar ruwa lokacin da yake bukatar ruwa shine lokacin da yake gargarar mutuwa domin matar annabi sallallahu alaihi wasallama ta ce lokacin da manzon Allah yake gargarar mutuwa manzon Allah sai sa hannunsa a ruwa sai ya shafi fuskarsa sai ya ce la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat babu wanda ya cancanta a bauta masa da gaskiya sai Allah hakika mutuwa tana da zafi tana da magagi wannan yana gwada cewa mamuci ko mai cutar ajali ba a son kururuwa ba a son ihu ba a son wayo Allah ba a son na shiga uku abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce in jikinka ya yi tsanani kuma kana bukatar furta wata kalma sai ka ce ya Allah da ya halice ni idan rayuwar nan ita ce mafi alkhairi a tare da ni Allah ka raya ni in mutuwa ita tafi alkhairi a tare da ni Allah ka karɓa raina cikin masu imani manzo Allah ya ce kaɗai daga cikin ku yi burin mutuwa yasa malaman shari'a suka ce in ɗayan biyu in ba a samu wancan kalman ba to ayi addu'an da manzon Allah yake yi Allahumma kfirli warhamni wa alhiqni bin rafiqil ala Allah ka ji kana Allah ka gafarta mun Allah ka yafe mun Allah ka ɗaukaka ni cikin mabiyanka mutanen kirki da siddiƙai bayanka waɗannan su ne kalmomin da ake so mai cutar ajali ya dinga yi shi kuma na kusa da shi ya dinga lakkana masa kalmar shahada har ya cika da kalmar shahada bayan ya cika da kalmar shahada shine za a biyo baya a bi waɗannan matakala na asalin gane alamomin mutuwa a takaice dai mun gane yanzu me ake kira alamar mutuwa haka ne alamar mutuwa min ce guda nawa guda bakwai na farko aka ce akwai asalin kafewan ido na kallon sama na biyu akwai asalin farin ido na uku akwai ɗora hannu a ina a hanci na hudu akwai buɗewan mene baki na biyar akwai dafa ina Jijiyan muya na shida akwai dafa gefen mene zuciya na bakwai akwai mene dafa asalin kafansa na dama waɗannan su ne alamomin da malamai suka faɗa sai wasu kuma suka yi ƙari da cewa ga masu dogon hanci za a ga asalin karan hancinsa ya ɗan karkace idan waɗannan alamomi suka tabbata a kan mamuci an tabbatar da ya rasu to manzan Allah yana amfani da waɗannan hannayensa lokacin da abasal mai rasu manzan Allah ya amfani da wannan hannu ya sa malamai suka ce ba bukatan a ce sai an sa ruwa domin asalin ita wannan murfin idan ɗan adam kaman kofa ne in ana bukatan kofa ba jawowa ake a rufe ba to haka lokacin da mutum ya rasu ba bukatan ba sai an sa ruwa ba kana jawo wannan leman fatar idan za ta ruhu amma aka ce ba a so a rufe sai da abin da manzon Allah ya karantar sai ka ambaci sunansa idan sunansa Ibrahim ne ko sunansa Muhammad sai ka ambaci sunansa da cewa Allah ka ji kan Ibrahim Allah ka gafarta masa Allah ka yafe masa Allah ka ɗaukaka darajarsa manzon Allah yakan sa kansa cikin addu'a bayan kayi sai ka ambaci sunansa da waɗannan addu'o'i sai ka rufe wannan ido kana rufe kana jawo wannan leman idon ko baka sa ruwa ba zai ruhu to ana gamawa kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama sai yayi yi umarnin a nemo wani mayafi amma mu gane cewa mayafin da ake nema ba sai sharaɗin farin mayafi ba abinda aka ce a nemo wani mayafin da za a rufe shi me dalilin rufe mamuci da mayafi hadisai guda biyu Imamul bukhari ya kawo hadisi ingantacce cikin ahkamul janaiz na imam albani da imam ibn maja annabi sallallahu alaihi wa sallama matarsa ummina aisha tace lokacin da manzon Allah ya bar duniya kafin ayi wa manzon Allah sawanka mun nemo wani bargo mun lullaba annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama haka wani bawan Allah ana ce masa abdullahi lokacin da ya bar duniya baban jabir dan abdullahi lokacin da aka kashe shi a filin jihadi yar uwarsa ta zo tana kuka manzon Allah ya ce ko ki kuka ko ma kar ki kuka shi dai Allah ya masa rahama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bai gushe ba sai da mala'iku suka masa rumfa da fuka kuma manzon Allah ya ce shine wanda ya samu darajar da babu dan adam din da ya samu saboda shine bayan ya mutu Allah ya sa aka hura masa rai Allah ya interview da shi bayan Allah ya masa tambayoyi aka ce me yafi bukata a duniya bai yi tunanin 'ya'yansa ko matansa ko gida ba ya ce bukatarsa a sake dawowa da shi duniya a sake kiran jihadi ya sake fita jihadi a sake kashe shi a filin jihadi kare koma gida me yasa ya ce saboda ya ga irin tarban da aka yi masu jihadi Allah ya ce ya yi alkawari in ya kashe mutum baya dawowa da shi zai ce to Allah ka bada labarin mu cikin Qur'ani shine Allah yake bada labarin cikin Ali Imrana waɗanda suka mutu a filin jihadi ɗaukaka karmar Allah a wajen mu ne mutattu amma rayayyu ne a wajen Allah waɗannan abubuwa su ne ake so ga wanda ya zo kan gawa ya kiyaye to sai aka ce a nemo mayafi manzon Allah akan gawan wannan bawan Allah sai nemo mayafi ko nemo ni kyalle annabi sallallahu alaihi wasallama sai lullube shi aka ce ana so a samu kyalle a lullube mamuci kafin a zo a masa wanka sai dai ku kiyaye lokacin da mutum ya rasu ana so a miƙar da shi miƙar da shi da kuma ake so a yi saboda matsalan kar a samu sandarewa kamar wasu asibitoci na samu labari a wajen wani dan uwa yace akwai asibiti na lut na lagos yace idan gawa ya sandare a cikin fridge yace wallahi da guduma ake karya kashinsa a gyara bin to ba zai zama abin mamaki ba ba musulmai ba ne don musulmi ba za a masa irin wannan cin mutunci ba to ana so a dan miƙar da asalin gawa saboda katta sandare to sai wasu al'adu da hausawa suka shigar da shi shin musulunci ne ko ba musulunci ba kamar cewa idan mutum ya zo kwanan keso ba a so mutum in ya rasu a kai shi kabari da daddare ko kuma idan mutum ya rasu ana ɗauko takobi a ɗora masa aina akan ciki wasu kuma akan ɗauko faifayi a ɗora masa mene akan ciki wasu kuma akan ɗauko wani abu makamancin haka wai dan kar cikin ya kumbura haka shari'a ne haka bid'a ce shari'a bai san da shi ba sai dai malaman shari'a suka ce akwai irin nau'in cutar da zai damu dan adam ya sanya kafin garin Allah ya waye ya fitar da jini ko wani abu ya samu cikin sa wannan kuma ya danganta da irin lalurar da shi mamuci yake da shi amma abin da ake so a nan shine a wani lokaci ya dace a binne mamaci ko a masa wanka lokacin da shari'a ta kayyade akwai lokutan da aka hana binne mamaci da musu wanka kamar misali lokacin da aka idar da sallan asubahi lokacin da rana take kokarin bullowa annabi ya hana sallar gawa ya hana binne mamuta lokacin da rana take tsananin zafi annabi ya hana sallar gawa ya hana kuma binne su lokacin da rana take kokarin faduwa annabi ya hana sallar gawa ya hana binne su a takaice duk lokacin da mamuci ya rasu in dai bai cika karo da waɗannan lokutan ba shari'a ta amince a masa wanka a sa masa likafani a ɗauke shi a masa sallah a kai shi kabari to yanzu muna kan matakin da an tabbatar da alamomin mutuwa bayan an tabbatar da alamomin mutuwa yanzu mataki ne za mu je mu nemo masu wankan kafin a je nemo masu wankan muna kaddarawa yanzu mutuwar dare yayi mutuwan daren nan kuma akwai yiwuwan mu masa wanka mu kai shi makabarta akwai yiwuwan kuma mu jinkirta sai gobe saboda dare yayi jama'a ba za a samu haduwa a masa janaza ba dan manzon Allah ya bada jawabi ta fuskar tauhidi akwai adadin mutanen da za su haɗu su yi magawa sallah Allah ya gafarta mata matakar suna da tauhidi idan ana kwaɗayin jama'a ko ana tunanin dare ko matsalan abin hawa lalura ta shiga to inda matsalar take shin sa waɗannan abubuwa a kan cikin mamaci shari'a ne daidai ne kuskure ne bid'a ce bai tabbata a karantarwar annabi ba Abin da mamaci yake bukata kawai a kwantar da shi a ɗaki sai wasu sukan ce ai ba a barin gawa ita kaɗai ta kwana sai wasu sukan cewa ai in aka bar gawa ita kaɗai ta kwana matsala ce akwai dalilin nasi a haka babu wani dalilin nasi ku gane ita mutu gawar da ta mutu fa ta riga da ta mutu ba za ta iya wani abu ba sai abin da kuka mata a takaice yanzu muna maganan cewa sai a nemo wani mayafi a lullube fuskan wannan mamuci sai a ɗauko a lullube shi haka to wannan gawa yadda aka lullube shi haka haka ya zo a karantarwan annabi sallallahu alaihi wasallama mun rufe masa ido da addu'a bayan mun rufe masa ido da addu'a kuma mun lullube fuskarsa to wannan ana kaddarawa mutumin kirki ne ya rasu a wurin mutanen kirki to shi kuma mutumin banza fa wanda ya rasu a wurin da ba na kirki ba misali ya je asalin filin kwallo stadium sai ya faɗi ya mutu malamai suka ce yaya za a yi magawansa ya za a yi nan sai aka ba da wani kalma guda biyu aka ce filin kwallon nan da wajen kwallon nan waje ne mai kyau ko waje ne mai muni ha waje ne mai muni sai aka ce to wanda ya mutu a wajen banza mutanen kirki sai su kyamaci gawa mutumin kirki shine ya karanta aka karantar da shi annabi ya ce a rufe fuskansa annabi ya ce a masa gaza ya sa malaman shari'a suka ce hatta wurin da ya kasance mutum ya rasu in ba wajen jama'an kirki ba ne kai mutumin kirki ba za ka zo kan gawansa ba to muna bayanin cewa yanzu an zo an lullube shi sai a je a nemo asalin mutanen da za su zo su yi sallah malamo su yi wanka malamai suka ce lokacin da za a yi wankan gawa ana buƙatar mutanen da za su yi wankan mamaci kas su wuce biyu ko uku domin tsawaitawa ko yawaitawa yakan kawo hayaniya wajen wankan gawa kuma ya halatta namiji shi kaɗai ya wanke matarsa in Allah ya karbaranta ya halatta mace ita kadai ta wanke mijinta idan ya kasance ita kadai ta iya menene dalilan haka hadisi na farko cikin sahihul bukhari al albani ya kawo cikin ahkamul jana'is annabi muhammad sallallahu alaihi ya dawo daga asalin makabarta sai ya tadda matarsa ummi na aisha tana ciwon kai manzo Allah ya ce da za ki rasu ni zan miki wanka ni zan miki likafani kuma ni zan miki sallah nan yana gwada halaccin cewa namiji zai wanke mata kuma zai sa mata likafani. sai na aliyu sai shi ya bari a rubuce yace in Allah ya kaddara matarsa fatima Allah ya sa ta riga shi rasuwa in ita ta fara rasuwa shi yake so ya wanke ta ita ma ta rubuta ta ce idan mijinta shi ya riga ta rasuwa ita take so ta yi menene ta wanke shi wannan yana gwada halaccin namiji ya wanke mata mata ta wanke miji amma nan malaman shari'a suka ce idan ba za ta iya ba za a iya samun mataimaka idan matar su biyu ne sai a samu mata biyu su haɗu ko uku ko hudu su haɗu su yi wa mijinsu wannan babu laifi ina fata an gane to wannan bawan allah sai a nemo mutane guda biyu wanda za su taimaka min wajen wankan gawan nan kafin a je ga wankan gawa malamai suka ce akwai wasu ka'idodi guda bakwai ko sama da haka da ake so mai wankin gawa ya kiyaye na farko shi kansa wankin gawan ana yin sa ne bisa koyarwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama na biyu kuma duk wanda zai wanke gawa domin dalilin wanke gawa wani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama an fita filin aikin hajji sai abin hawa ta ka da shi da abin hawa ta ka da shi sai ya faɗi da ya faɗi a filin arfa sai ya mutu annabi ya ce ku ɗauke shi ku masa wanka da ruwa da sidir kar ku sa masa turare wannan yana gwada wajabcin wanke mamuci na biyu umma ta ce lokacin da 'yar annabi sallallahu alaihi wasallama ta rasu mu muka wanke ta manzon allah ya ce mu mata wanka uku ko wanka biyar ko wanka bakwai in mun ga dacewa mu kai ga bakwai ko sama da haka zuwa tara mana wankan gawa ana yin wuturi sannan bayan an yi wankan gawa akan wutiri abu na uku abu na farko ana so a yi wankan gawa bisa karantarwan annabi muhammad na biyu ana so in za a wanke gawa ana wanke gawa akan wuturi ne na uku ana fara wanke masa guraben alwala na hudu idan gawan asalin mace ce eh, ana tsefe mata gashi bayan an tsefe mata gashi kuma ana tajewa bayan an taje ana kasa gashin kashi uku bayan nan kuma haramun ne wanda zai wanke gawa tafin hannun ya taba al'auran gawa dole sai an samu wani tsumma ko wani abu an asalin kare sai a wanke asalin bangaren al'auran namiji ko al'auran mace abu na gaba ba a yadda wani namiji ya wanke wata mace ba sai dai in mata ta wanke miji ko miji ya wanke matarsa waɗannan abubuwa su ne a ƙarƙashin su ake ɗora wankan gawa a takaice to a ƙarƙashin wannan yanzu wannan bawan allah za mu samu waɗanda da su zo a masa wanka yanzu ni ɗin nan ne ne wanda zan dinga wanke shi wannan bawan allah shine zai dinga asalin zuba mu ruwa wannan bawan allah shine zai dinga mene asalin juyawa an gane ko na'am aka yi aka ce daga waɗanda za su wanke mamuci ya halatta mace ta wanke mijinta ya halatta miji ya wanke matarsa ya halatta uwa ta wanke yatta ya halatta uba ya wanke ɗansa ya halatta wa ya wanke ƙaninsa ya halatta kuma ƙani ya wanke asalin wansa amma a nan abinda malamai suka ce wanda aka amince aka yadda wajen wanki su ga tsiraicin junansu shine mata ta wanke mijinta ko ba ta kara al'auransa ba babu laifi amma namiji ya wanke namiji ko da ɗansa na cikinsa ne matukar ya balaga sai ya rufe al'aurarsa mace ta wanke mace ko da yatta ta cikinta ne in za ta mata wankan gawa wajibi ne sai ta wanke daga cibiyarta zuwa gwiwanta ta rufe wannan shine abin da ya kamata kuma ko da ɗa ne zai wanke mahaifiyarsa bai halatta ya wanke ta tsirara ba sai ya rufe daga cibiyarta zuwa gwiwanta kuma ko da uwa ce za ta wanke ɗanta matukar ya balaga bai halatta ta masa wanka tsirara ba daga cibiyarsa zuwa gwiwarsa amma nan ma aka ce idan babu wanda zai wanke ya zama dole sai ita an gane? amma ya zama akwai mahaifinsa akwai wansa akwai kannansa akwai kuma asalin matarsa akwai abokansa yannan su suka fi cancanta su wanke sama da ita mahaifiya an gane ko to yanzu za mu fara asalin wanke wannan bawan allah kafin mu wanke shi kar da abubuwan da muka faɗa idan mace ce na farko ana buƙatan an tsefa gashin bayan an tsefa gashin kafin a fara maganan cire mata kaya a mata wanka in mace ce sai an tsefa gashin bayan an tsefa gashinta a sa kuma asalin wani mataji a taji a taji a taji don sai an yi wanka ake mata asalin wannan kullun kai uku an gane ko kuma koda namiji ne inda asalin kansan akwai wani abin da ya shafi kitsa kitsa irin na wanda ba su gane addinin nan ba shi ma ana bukatan sai an asalin me sai an aski amma maganan cewa za a yanke wani abu a jikinsa wannan bai taso ba an gane filin tambaya sai an gama karatu an gane ko to yanzu muna fatan cewa mace ce an tsefe an taje abu na biyu idan namiji ne kuma dama ba bukatan haka to sai a cire masa kaya lokacin da za a cire kayan nan a tabbata lokacin da ake cire kayan nan ba a masa tsiraici ba kafin a cire kayan nan sai a ɗauki asalin wannan asalin a nemo wani tsumma ko wani yadi sai a ɗaure masa daga gindin cibiyarsa zuwa gwiwansa daga gindin cibiya zuwa gwiwa a fito da hannunsa waje an gane? A'a ba haka za ku yi ba a sa a masa asalin yadda ake ɗaura zani a'a yana kwance muke so a yi shi a aikace yadda kowa zai gani an gane ya kamata ku dinga gani yadda ake so a yi kuna gani kowa yana gani na'am yawwa masha Allah barakallahu fi ah sashi ta cikin kasa sashi ta kasa to ɗauko wannan ya hau sama ah ya zama ta ciki to dawo wajenka yanzu kun ga kamar yadda asalin aka ɗaure daga gindin cibiyarsa zuwa ina gwiwa to yadda aka yi hakan nan sai a kaddara kuma yanzu za mu cire masa suturansa gaba ɗaya yanzu mun cire masa riga ko an cire mata riga ta cikin nan za a yi kokari a sunce wandansa a zara wandan nan ta ina ta ƙasa yanzu haka yana gwada mu masa tsiraici mun toshe daga ina zuwa ina daga gwiwa zuwa cibiya wannan kuma ko mace ce za ta wanke mace yar uwarta haramun ne ta mata tsirara sai ta rufe daga cibiyarta zuwa gwiwarta allahumma wanda ake ganin da sassauci shine miji in zai wanke matarsa ko da bai rufe nan ba malamai da yawa suna ganin babu laifi sai dai in ya rufe kuma ya kyautata an gane ko to bayan nan asalin abin da ake fara yi wa mamuci abu na farko shine ana fara masa wankan farko daidai yake da siffar wankan janaba wankan gawa na farko bai da bambanci da siffar wankan janaba yaya wankan janaba yake ya zo ruwayoyi da yawa daga annabi muhammad ɗaya daga cikin matan annabi maimuna ta ce mun yi wanka tare da annabi muhammad amma lokacin da annabi zai wankan zai shigo banɗaki sai da ya wanke hannayensa sau uku karkatawa ya zuba ruwa ya wanke hannunsa sau uku ba tsimbala hannun ake a cikin ruwa ba bayan an wanke sau uku kuma sai ya ɗebi ruwa sai ya wanke daga cibiyarsa zuwa gwiwansa sau uku bayan nan sai sa hannunsa a ƙasa ya goge nan ne aka ce ya kawar ko ya gusar da ƙazantan da ya taɓa a jikinsa shine wasu malaman zamani suka ce za a iya in a banɗakin zamani ne a samu sabulu a wanke hannu bayan nan sai ya ɗebi ruwa sai ya sa hannunsa a cikin ruwa sai ya shigar cikin gashinsa bayan nan kuma sai ya zo ya yi asalin siffar yadda ake yin alwala siffar alwala shine a ɗebi ruwa a ruwayan malikiya suka ce za a yi marra marra sau ɗaɗɗaya za a iya yi wani ruwaya sau bibbi ko sau uku ko duk wanda aka yi a cikin wankan janaba babu laifi idan mutum ya yi siffar alwala bayan ya ɗebi ruwa ya kurkure ya sheka ya face ya sheƙa ruwa a hanci ya wanke fuska ya yi shafan kai ya yi shafan kunne ya wanke hannaye sai ya jinkirta wanke na kafa to daga nan sai ya ɗebi ruwa kuma sai ya wanke kansa su uku bayan ya wanke kansa su uku sai ya wanke tsagin damansa har zuwa ƙasa su uku tsagin hagunsa su uku sai ya watsa ruwa a jikinsa to mamuci shi ma irin wannan wankan ake so a masa to yanzu tun da ya zo sai malamai suka ce kafin a fara wannan wankan gawan akwai wasu abubuwan da ake yi na wanke gawa kafin nan na farko wafiya yawan wasu wasu gawawaki wahalan fitar rai yakan sa su kashi idan gawa ta yi kashi lokacin da za ta rasu wani kashin ya fito wani kuma yana kokarin fitowa wanda bai fito din nan ba fa in aka masa wanka aka masa likkafani ana ɗaga shi yanzu asalin inda kashi yake fitowa babu control asalin zai iya ɓata ina likkafanin to nan ne wasu malamai suka ce <clears throat> idan gawa kafin a mata wanka ana so a dinga daddanna cikinta haka kamar yadda kuke gani haka wannan danna cikin ana dannawa a hankali wannan danna cikin shi zai bada da dama sauran bayan gidan da yake kokarin fitowa ya samu daman fita an gane ko to idan aka danna aka danna aka danna aka danna bayan an tabbatar da an gama dannawa ya gama fita to sai kuma a ɗauko abin ruwa ina asalin abin ruwanmu to ya akwai mai hankici a nan babba yawwa to sai a ɗaure mun hannu yawwa ina fata kuna ga kamar yadda hannuna yake haka to idan za a yi wa mamaci tsarki haka yadda kuka ganin rufe hannuna domin a karantarwa annabi sallallahu alaihi haramun ne tafin hannun wanda yake wanke gawa ya taba al'auran mamaci an gane to yanzu asalin kai sai ka daga min nan ɗin ku gane fa lokacin da yake dagawa da ni da shi ba ana dagawa don mu kalli al'aura ba ta nan za dawo to kai sai ka ɗebo ruwa ɗebo mana ruwa in ka ɗebo ruwa sai ya dinga ina yana zuba mana in yana zuba ne kuma ku duba hannuna yana shiga yana masa mene yana masa tsarki sai na tabbatar da an masa tsarki tsaf domin kar ku mance asalin wannan shine abin da yake wakiltan wanke cibiyarsa zuwa ina gwiwansa to yanzu tun da shi mun danna ba mamaki wani sauran bayan gida ya fito na ɗaura hannuna in akwai bukatan a sa safan hannun asibiti babu laifi an gane ko duk dai abin da ake so kar fatar ka da fatan jikin al'auran sai haɗu to in sai ka sake ɗagawa sai a sake zuba mun ruwa a zuba mun in wanke in wanke in wanke in wanke in wanke in wanke wanke sai na tabbatar da na masa tsarki so uku in akwai bukatan sama da uku saboda ƙazantan jikinsa babu laifi idan wannan tsumman ya lalace za a iya kunce shi a sake samun wani in sake ci gaba da wankewa idan wannan ya lalace za a iya ɗaukan wani a ɗora a sama a ja wannan ta ƙasa kuna ganewa to yanzu mun gama masa tsarki da muka gama masa tsarki bayan an masa tsarki sai a kunce wannan tsumman asalin hannuna in ya lalace a sake sa wani a masa tsarki in an tabbatar da ya tsarkaku kuma yanzu mun gama da abin da ya shafi ina al'auransa sai aka ce za a masa asalin siffar wankan janaba to tunda yana kwance ku duba ku ga yadda hannayensa yake za a wanke masa hannu sai a ɗauki hannayen nan haka sai a haɗa su haka yadda aka haɗa waɗannan hannaye domin ba za a ce a wanke hannun dama daban hannun hagu daban ba abinda ake so sai ku haɗa hannayen kamar yadda kuka ga haka kuma ko da mace ce haka za a mata ko da namiji an gane ko kai kuma sai ka dinga ɗebo ruwan nan sai a dinga zubawa wannan ruwan haka da mu dinga bin tsakankanin hannayen nan nasa da yatsun nan nasa da cikin hannun nan nasa ana wankewa kai kuma kana zuba mun ruwa yana zuba mun ruwa sai na wanke wannan hannun so uku bayan an gama wanke hannayen nan so uku sai a saukar da wannan hannun idan aka saukar da wannan hannun daga wanke hannu sai mai a alwala sai kurkuren baki to yanzu shi wannan a mace yake babu halin a ce za a kurkure masa baki kuma malamai irin su shek abubakar jazairi suka ce babu dacewa da shek salihu uthaymin a buɗe bakin mamuci a zuba ruwa nan sai aka samu fahimta biyu sai aka ce sai ka sa hannunka a cikin ruwa sai ka goge bakin mamucin ka goge bakin mamucin ka goge bakin mamucin ka sake sa hannunka a ruwa ka goge bakin mamucin ka goge bakin mamucin an gane ko daga nan sai a sake zubo mun ruwa sai a zo fuskan mamuci sai ya ɗebo ruwan kai dawo da abin ruwan nan an gane ko bayan an kurkura bakinsa sai a sa mun hannu ruwa sai sa hannu na a cikin me ruwa sai sa masa a hanci ɗaya biyu in sake sawa ɗaya biyu an gane wannan shine wakilin me sheka ruwa a hanci sai a ɗebo ruwa a hannu in ya zuba mun ruwa a hannu sai in wanke masa fuska sai na wanke masa fuskansa so nawa so uku sai a sake ɗebo ruwa in aka ɗebo ruwa rike mun haka ku duba ku ga wajen shafan kai zan masa haka zan asalin shafa kan da hannaye na guda biyu kuma in shigar masa da me kunnuwansa a duk da yana mace mafa an gane ko to bayan an gama wannan daga nan an masa kaman siffar mai kenan alwala to daga nan kuma sai a ɗebo ruwa wannan ruwan da muke magana ruwa ne mai tsarki mai tsarkakewa sai a ɗebo ruwa sai a zuba mu asalin kan nan nasa afwan bayan an shaƙa masa ruwa a kai an masa sheka ruwa an shafa masa a kai da kunne daga fuska afwan an yi samu kuskure bayan an gama wanke masa hannaye sai a zuwa ɗebi ruwa sai a wanke baki bayan an gama wanke baki sai a sa ruwa a hancinsa a matsayin shekaru hanci ba zuba ruwa za a yi ba sai a wanke masa me fuska bayan an gama wanke masa fuska sai a dawo wanke hannu wajen wanke hannun nan haka ake so a ɗauki hannunsa a rike idan aka rike hannunsa wannan zai rike min hannun wannan kuma zai dinga zuba min ruwa sai ka dinga zuba ruwa idan yana zuba ruwa ana wankewa ana wankewa sai an wanke har iya nan so uku bayan an gama sai a sauke hannun sai a sake ɗaukan wannan sai a sake zuba ruwa shi ma sai an wanke shi so nawa so uku bayan an gama daga nan kuma sai a ɗebo ruwa a hannu rike haka idan suka zuba mun ruwa a hannu sai masa haka a matsayin shafan kai da shafan mai kunnuwa ana gama shafan kai da shafan kunnuwa sai su ɗebo mun ruwa zan jinkirta wanke ina kafa sai a ɗebo ruwa sai a dinga zuba min har zan wanke kan nan nasa tun daga kansa har zuwa wuya sai na wanke so uku bayan nan ina ne tsagin dama nan ne tsagin dama ko to sai a dinga zubo min ruwa ana zubo min ruwa ba wanda zai rike min abin nan ne an gane ko yana zubo min ruwa ni kuma ina bin nan dinsa ina wankewa kar ku yi tunanin an wanke al'auransa da asalin hannu da safan hannu ko da wani tsumma a ce jiki a jiki da asalin tafukan hannu ake so a wanke sai a ɗebo ruwa sai a dinga zuba mun ina wankewa ina wankewa ina wankewa ina wankewa sai na zo har iya cibiyansa sai in zo har ta nan hannayensa idan na zo babu laifi asalin a juya gawa da nufin za a wanke ta idan aka juya ta haka sai a zuba ruwa a baya ana zubawa ana wankewa ana wankewa ana wankewa ana wankewa idan aka gama sai kuma a zo nan tsaginsa na dama nan idan zan wanke idan tsakankanin nan hannuna zai taɓa al'auransa sai a sake zuba samun wani tsumma ko wani safan hannu sai a sa a ciki a wanke a wanke matukar ina tunanin hannuna zai taɓa al'aurarsa idan na zo in wanke sai in zo har sai na wanke zuwa can kafansa ana gamawa kuma sai in dawo nan ɓangaren dama nan ma sai a ɓangaren haguna sai in wanke in wanke in wanke babu laifi a juyo min shi haka a wanke bayansa idan ma hakan ana ganin zai bada wahala za a iya tada shi a tada gawan a zaunar da shi haka an gane ko sai a zuba ruwa a nan bangaren ina ne dama a wanke bangaren hagu a wanke idan aka wanke sai a dawo kuma a zo a shiga asalin har zuwa nan ina tunanin zan sake taba al'aurarsa sai a sa ruwa hannu a cikin tsumma a bi a wanke a wanke a wanke za a iya juyo shi ta nan ka sa ka ta cikin tsumman ba sai ka masa tsiraici ba a wanke shi a wanke shi wannan shine kamar siffan wankan janaba daga cikin wankan da aka masa idan aka gama wannan wanka an yi wanka na farko kenan cikin wankan gawa guda uku sai na biyu shine za a nemo sidir in ba a samo sidir shine ganyen magarya rashin samun sidir za a iya samo sabulu kowane irin sabulu babu sharaɗin cewa sabulu kaza ko sabulu kaza wasu na ganin cewa in za a wanke gawa ana sa ruwan zanzan a cikin wankan gawa wannan bai tabbata a karantarwar annabi ba ruwan zanzan tana amfani wa asalin mai rai ne in ya sha da niyan abin da yake bukata amma shi wanda ya rasu ruwan zanzan bai alaka da wankansa to idan ba a samu asalin sidir ba sai a nemo sabulu sabulun nan kuma muna kaddara yanzu wannan sabulu ne a hannuna sabulun nan kuma ba sai inferior leda ko lux ba an gane ko to yanzu wannan sabulu idan za mu wanke wannan mamuci shin shi ma sabulun za mu bi bangaren dama da hagu da kaza ne mu ce za mu wanke sau uku ko aka ce a wancan wanka ita ce ta shari'a wanka na biyu wanka ne na kawar da datti kuma masu wankan gawa su gane ana wanke gawa gwargwadon dattinta ne akwai gawan da bata da dattin aka mata wanka uku ya isa akwai gawan da dattin jikinta za a iya mata wanka biyar akwai gawan da dattin jikinta sai an dora bakwai akwai dattin jikin gawan da sai an wuce bakwai ma an kai guda tara misali gawan da ta yi hatsari hatsarin da jini ya daskare a jikinta har ta yi jinyan wata biyu wata uku ba ta yi wanka ba gawan da ta samu asalin gobara gobaran da ya kai ga cewa ya kone wani sashin jikinta amma ba ta kone duka ba misali na uku ga wanda ta yi wani cuta wadda kuraje suka fito a jikinta wani ruwa yana fitowa wannan za a wanke gwargwadon dattin jikinta ne an gane ko to idan aka samo sabulu sai a dinga zubo min ruwa wannan sabulun ana zubo min duk jikin gawan nan zan bi in wanke ina shafa wannan sabulu amma sharaɗi ba a sanya soso asalin da tafin hannunka za ka yi amfani ana zuba ma kana wankewa kana wankewa kana wankewa kana wankewa kai sai ka dinga juya mun gawa juya shi daga shi za ka yi a zaune an gane ko ya halatta a bi bayansa nan a wanke a wanke a wanke a wanke a wanke a bi ta tsakanin hammatansa a wanke a wanke a wanke nan ina goga asalin me kenan sabulu sai a sake kwantar da ita ko a kwantar da shi idan aka kwantar a wanke a wanke a wanke a bi hannayensa bayan an shafa sabulun kuma sai a bi da hannu ana wankewa ana wankewa kar a mance duk lokacin da aka zo wanka za a taɓa ɓangaren al'auran mamaci ana so a sa safan hannu ko a sa wani tsumma an gane ko to idan aka wanke aka bi jijjikin gawan nan da asalin wannan ruwa na sabulu aka wanke aka wanke har kafansa aka bi aka wanke aka wanke to a gefe kuma sai a samu wata roba wannan roban kuma yanzu asalin ruwa ne a ciki ruwan da muka samu a cikin ruwa ne mai kyau sai aka nemo kafur aka sa malamai suka ce ana amfani da kafur ne saboda yakan daɗe a jikin gawa kuma yana hana ƙwari su hau jikin gawa don yanzu ko kafura a masallacin na aka sa zai waya ƙwari yanzu kusa da shi kuma ga ƙanshi na biyun ba a samu kafir ba za a iya samun turare babu sharaɗin turare binta sudan ko ɗan duwala kowane irin turare za a zuba in aka zuba yanzu wannan ruwan da yake cikin wannan roban saɓanin wancan roban wancan roban ban yi amfani da ruwa mai tsarki mai tsarkakewa wanka na biyu kuma muka yi amfani da ruwan wajen wanke shi da sabulu yanzu wannan ruwan kuma wanka guda nawa muka yi kenan wanka biyu wankan farko na tsarki wanka na biyu na sabulu to yanzu wannan ruwan turare ne ko kuma kafir aka daka aka jika yanzu sai ya ɗebo mun ruwan da wannan ruwan kuma zan dinga ɗauraye wannan gawan an gane ko sai ka dinga zubo mun ruwan ina ɗaurewa ina ɗaurewa ina ɗaurewa ina ɗaurewa ina ɗaurewa ina ɗaurewa an gane ko sai a sake ɗaga shi domin akwai bukatan a da ina sai a bi a wanke a wanke a wanke a wanke da ruwan me turare sai a sake zuba min har ta tsakankaninsa in sake sa tsumma in ɗaure in sa a ciki in wanke in wanke in wanke sai na ɗaure shi an yi wanka guda nawa ha wanka guda nawa wanka na farko wani irin wanka wankan tsarki wanka na biyu fa wanka na uku fa aka ɗaure ko idan gawon babu kazanta a jikinta wannan wanka guda uku ya isa idan kuma akwai nau'in kazanta a jikinta sai da muka gama wankan sai muka gano akwai wani datti to sai a sake neman sabulu wankan farko da aka yi na tsarki ba za a sake maimaitawa ba an gane <coughs> sai a sake ɗebo ruwa wannan ruwan turare sai ka ajiye mana shi a gefe ɗauko wancan sauran ruwan wannan shine ruwan da muka yi amfani da shi asalin ruwa sai sake ɗebowa kar mu ce inda muka ga dattin kawai za mu wanke duk jikin gawan za a bi a sake wankewa da me sabulu bayan an gama wankewa an ƙara wanka nawa na hudu kenan ko sai a sake ɗebo wannan ruwan turaren sai a zuba mun kuma sai in bi in ɗaure jikin gawan nawa sai aka ga gawan ta fita ya halatta a bari haka sai aka ga gawan har yanzu bata fita ba saboda wani datti a bayanta ko matse matsinta sai a sake nemo sabulu wannan ruwan turaren sai a sake ajiye shi sai a sake ɗauko wancan ruwan sai a ɗebo sai a bi jikin gawan a wanke a wanke a wanke a wanke a wanke a wanke da sabulu ya zama nawa sai a sake nemo ruwan turare a sake ɗaurewa ya zama nawa nan ma in ta fita ya halatta a batta in akwai wani sabon dattin da aka sake ganowa sai a sake ajiye ruwan a sake ɗauko ruwan me ruwan sabulu a sake bi ba iya dattin ba sai an bi dukkan jikin an wanke ya zama nawa takwas ko sai a sake ɗauko ruwan mai turare sai a ɗaure ta ya zama nawa to wannan duk dattin gawa a shari'a ana tunanin za ta wanku wannan cikin wanki ɗaya kenan nau'in wankan gawa akwai kuma gawan da ba za a iya mata wannan wankan ba saboda irin ƙazantan da ke jikinta misali wani asalin cuta ne a jikinta da yake fitar da asalin gurɓataccen jini da ɗiwa duk tana wari kuma shari'a ya ce sai a mata wanka ko kuma a kafin ta rasu ta yi amai da gudawa duk ta bata jikinta da kashi kaga wannan ba za a iya mata wankan tsarki kai tsaye ba haka ne wankan da take bukata irin wannan gawan da kazanta ko datti ya mata yawa har yake fitar da wani kazanta a jiki sai a asalin ajiye wannan ruwa sai a ɗauko wannan ruwan sai a samo sabulu ita wankan sabulu shine wankan farko a kanta an gane wancan wankan tsarki ne na farko ko wannan saboda sababin kazantar da ke jikinta wancan babu kazanta ne a jikinta aka fara gabatar da wankan tsarki wannan saboda datti da kazantar jikinta ne aka ɗebo sabulu da ruwa ake so a fara kawar da wannan kazanta kuna ganewa to yanzu mun kawar da me kenan to da muka gama kawar da kazantan sai mu samo ruwa kuma asalin mai tsarki mai tsarkakewa sai mu mata siffar wankan janaban da muka yi na da an mata wanka nawa kenan to bayan nan kuma sai a nemo ruwan turare shi kuma bayan wankan tsarki sai a bi a sake sanya a ɗauraye ta a jiki wanka nawa kenan kaga wankan turare ya zo a na sa amma wankan da ya saba wankan sabulu na biyu sai dawo na ɗaya na ɗaya sai dawo na nawa saboda kawar da dattin jikinta to wannan gawa in an ga har yanzu akwai wani datti haka za a sake dora wankan sabulu wankan tsakiya na tsarki ba za a dora ba sai dai a ɗora wankan sabulu a sake dora wankan turare har zuwa wanka na bakwai ko tara ina fata mun gane to za a takaice wannan gawan mun gama mata wanka idan mace ce bayan an gama wankan nan an tsefa gashin asalin kuma sai a kitsa gashin kashi uku asalin da hausa suna ce masa lumbushe ko wasu kuma suna ce mene kumbushe a hausan bauchi kenan kumbushe an gane ɗaya biyu uku an gane ko to wannan shine ake yi idan aka yi kuma sai a ɗauke gawan daga nan kar mu mance wannan abin da muka mata wanka da shi an gane ko wannan abin da muka mata wanka idan kazanta ko datti ya ɓace za mu iya saka wani a sama mu zare shi daga ƙasa to yanzu sai a ɗaga mana gawan daga nan a matsa kuma mu ɗauko likafa ne musa a ɗaga mana ita a maida ita can gefe ku dawo baya ku dawo ba haka ake yi ba ai karatu ake yi ku dawo ku dawo wannan daukan gawan asibiti kuka yi misali da muka ce muna so tunda an masa wanka a ɗauke shi kai dawo ta nan kama nan ɗinsa a kasa da kasa kai zo ta nan kai zo nan kai kama can kai ma kama a ku tallafo kan ku za ku tallafo kai ne to ku ɗaga shi cak da bismillah to haka ake so an malama bitu ku yi hakuri an gane to yanzu ku duba yadda muka ajiye shi a can yanzu nan wajen muna so ne mu tsaftace shi mu wanke shi ai mu goge mu share ruwan da ya bashi a wajen yanzu mun mai da shi can inda babu ruwa ko mun ajiye shi kar ku mance asalin ba mu ajiye shi tsirara ba mun canza masa wancan mayafin jikinsa wanda ya mene ya jike mun sanya masa wani yanzu mun mai da shi can gefe ana gani sai mu dawo maganin likafani an tambayi annabi matan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah ya bar duniya likafani guda nawa aka masa tace likafani guda uku aka yi wa manzon Allah ba aiwa annabi rawani ba ba aiwa manzon Allah riga ba wannan shine abin da mai risala ya kawo cikin risala Allah ya masa rahama mai risala yana ganin cewa za a iya likafani guda uku za a iya yin guda biyar za a iya yin guda bakwai za a iya yin sama da haka yana gwada cewa za a yi likafani gwargwadon wadatan yan uwan mamuta amma adalci irin na malaman da Allah ya musu rahama karshen maganansa bayan ya kawo fahimtansa sai ce kuffinan nabiyya sallallahu alaihi wasallama fi thalathati athwabin yace ne guda uku aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani yadi na saki na wani gari ana ce masa suhul yace sanya annabi a ciki aka yi aka nada manzon Allah shi yasa malamai suka ce asalin ko mata ma da ake musu kallafi da makamantansu suka ce mafificin ingancin kalma inji imamu albani ya ce shine a mata kamar yadda aka yi wa namiji allah ya taimake mu to yaya likafanin namiji yake an ce thalathati athwabin an ce guda uku ake yi dan sai malamai suka kasu kashi biyu wasu malaman suka ce guda biyu za a samu tsayinsu da faɗinsu a haɗa ya zama lifafai ne guda ɗaya a ɗaura masa kamar yadda wancan yake sunansa iza wasu kuma suka ce a'a a samo dukkansu tsayinsu da faɗinsu iri ɗaya su zamto likafa ne guda uku a sa shi a ciki a ninke shi amma wanda malamai suka fi ɗauka da yawa shine wanda za a yi guda biyu lifafai ne guda ɗaya kuma a yi shi a matsayin asalin iza to a takaice yaya asalin likafanin yake zuma mu kaddara ga wannan tsayinta a samu tsayinsu da faɗinsu a haɗa ya zama lifafai ne guda ɗaya a ɗaura masa kamar yadda wancan yake sunansa iza wasu kuma suka ce a'a a samo dukkansu tsayinsu da faɗinsu iri ɗaya su zamto likafa ne guda uku a sa a ciki a ninke shi amma wanda malamai suka fi ɗauka da yawa shine wanda za a yi guda biyu lifafai ne guda ɗaya kuma a yi shi a matsayin asalin iza to a takaice yaya asalin likafanin yake yanzu mu kaddara ga wannan tsayinta a asalin tsayin tef na tela ta kai tsayi 35 haka ne sai mu ce a sa ya zama 40 an ƙara nawa biyar ko a ce faɗinta ta kai baɗi goma mu ƙara biyar ta ya zama nawa an samu tsayi an samu ƙari a me tsayi an samu ƙari a me a faɗi haka ne ko to yanzu wannan likafanin muna ƙaddara shi da cewa ya fi tsayin gawan rike mu haka nan za ka rike ya fi tsayin gawan da asalin inci nawa inci biyar ko to ku ja min da shi na to fada mana shi ku gyara mana shi wannan ne guda nawa kenan guda ɗaya an gane ko to idan gawa babu wadatan da za a yi guda uku za a iya guda biyu guda ɗaya na cibi da guda ɗaya na ina na ƙasa an gane ko to idan kuma da wadata sai a sake ɗauko wannan a shimfiɗa shi shi ma a kai tsayinsu da faɗinsu mene ɗaya ko wancan bawan allah ya tashi ji zaka lawa ranta tashi ka zauna ku ba mu abin da ya rataya a jikinsa wannan guda biyu shi ake kira me lifafai ne an gane ko to ba mu na wajen kan nan sai guda ɗaya kuma wannan shine ake ce masa izar shi kuma ga yadda ake so in za a ɗaura wa mamuci rike mun haka kowa ya dinga kallo kun gani kun ga yadda yake haka nan bangaren ina na miyar nan da bangaren ina na kama a nan ina ne nan kuna gani kowa yana gani idan kuka yi sai ka yi haka sai ka hada da nan in ka hada da nan sai ka jawo shi haka in ka jawo shi haka to ko mai aikin haji haka ake so ya daura a matsayin iza idan ya zo da wafi ba zai sha tile ba an gane kuma koda yana sa a yi ba zai kunce ba idan ba ku mance ba a karatun bayan an ce wanda ya mutu a filin aikin haji shi ana masa wanka da ruwa da sidir ko da ruwa da sabulu ba a sa masa turare to haka wanda ya mutu a filin aikin hajji shi ma da asalin kayansa na asalin aikin hajji shine asalin izari da mene da riba'i waɗannan abubuwa guda biyu su ake asalin sa masa misali idan mutum ya mutu a filin aikin hajji haka ake so ku sa masa asalin yanzu wannan shine asalin kwarjallansa an gane ko kamar yanzu yadda kowa kai na haka din nan don wasu suna kuskure alhazai haka suke rataye kaya asalin wannan kuma a cikin dawafil qudum dawafin farko manzon Allah ya karantar nan ma arna ne suka ce a zo a ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗebi 'ya'yan mutane ya kai su madina yunwa ya dame su ya ce kowa ya fito da haƙarƙarin sassan babu rama a madina hmm. amma kana gama dawafin farko haka ake so har ka gama aikin hajji to ma'aikacin aikin hajji in ya rasu bayan kun masa wanka kala biyu likafaninsa ma kala biyu ne haka din nan yanda kuka ga nayi manzo Allah ya kar ku sa masa turare zai tashi ranar kiyama yana kanshin turaren almuski idan kuka sa shi yanda kuka ga haka ba za ku rufe kansa ba haka za ku je ku sa shi a cikin kabari annabi ya ce zai tashi ranar kiyama yana labbaik allahumma labbai labbaik la sharika laka labbai innal hamda wan ni'mata har zuwa ƙarshe an gane ko to yanzu wannan mamucin ba a filin aikin hajji ya rasu ba ya rasu a filin locus ne an gane to ku sake gyara mana haka an gane ko sai to wannan kuma shi kuma ga yadda muke so ku shimfiɗa mana haka yanzu nan guda nawa kenan nan? guda uku ƙasa guda nawa wannan guda nawa to sai ku je ku sake ɗauko mana shi yadda yake a kwancen nan haka za ku je ku sake ɗauko shi ku zo ku sa mana shi ala bin nizam cikin tsari a tallafo kai akwai tallafo kai Thank yawa ku yi kasa da shi kaɗan a'a yayi yawa yayi yayi to ku matsa da shi can gefe kaɗan yayi alhamdulillah to jama'a kun ga yadda aka kwantar da bawan allah nan haka akan me likafani to haka ake so a ɗauko mamaci a zo a kwantar da shi akan nan likafanin guda nawa ne kar mu mance yadda na daura likafanin nan ni ina tsaye shi a yana kwance za a ɗaura masa an gane ko to yanzu wannan ba Allah kun ga yadda kar ku dauka kuma tsirara yake an gane ko ana ganewa to sai wani kuskure da ake yi wasu kan nemo auduga idan namiji ne ko mace su toshe hanci da turare a toshe dubura da farji wannan haramun kar mu mance in mace ce an tsefa gashinta an taje an yi kitso kashi nawa uku an gane ko kafin ta haukan ne an gane ko to sai maganan asalin likafa ne shin za a sa masa turare ko ba za a sa ba a ashek salihul uthaymin ya ce za a iya masa bahur ma ma'ana bahur shine za a iya asalin akwai turaren wuta a turare wannan likafanin a jiki fala ba sa bi babu laifi akan haka kaga ashe tunda an turara za a iya yayyafa masa turare ma haka babu laifi amma mu sani cewa asalin wannan turaren wankan ta biya bukata ko ba a sa wani turare ba babu laifi sai da inda ake bukatan auduga ko ake bukatan wani bandeji ba mamaki ya yi hatsari jikinsa yana zuban jini to nan za a iya nemo malamin asibiti in akwai dinki a yi dinki in akwai sa gom a sa gom in akwai sa bandeji a sa karya likkafanin ya ɓaci da jini wasu kuma kafin su mutu asalin suka fama da matsalar da suke bleeding na jini za a iya toshe hancinsu domin kan likafanin ya lalace sai dai ban sani ba ko akwai likita a nan akwai fata da ake cewa duk mutumin da ya mutu yana shan taba wai sai ta sai ta fito tana asalin baki ta bata likafani wani ma akan canza likafani sau uku ko so hudu me gaskiyar magana a ilimin likita tunda baya cikin hadisi mu wuce tatsuniya ne zahiri hakan yana faruwa kai ka gani kai shahid ne ka gani to kun gan ya zama saida Allah ya taimake mu to idan irin wannan yana fitowa sai a nemo abu a toshe don kare bata likafan an gane ko to yanzu wannan ya zame mu daura masa kamar yadda ni na daura sai kowa ya kalle ni an gane ko a daga min hannunsa sama to kai zo ka rike min nan ina ne bangaren dama a jikinsa to ku miƙo min wannan yawwa to dan saki hannunsa ya dan tashi kaɗan dan tashi kaɗan ya dan daga kaɗan bai daidai ba sai an dan kudan ja mana shi daga can baya kaɗan ya ɗan ɗaga kaɗan yawa to zo ka rike mana wani ya rike hannunsa yawa gyara mana shi yawa yawa barakallahu jama'a kuna gani nan bangaren ina na hada bangaren ina bangaren dama lokacin da nake tsaye bangaren ina na hada to ku duba ku gani na hada guda nawa baki nawa sai ku zo iya asalin daidai nan ɗinsa sai ku yi haka kun gane sai ku ɗauko ku zo daidai nan akwai wani matsala a ciki sai a sauke masa me sai a sauke hannunsa ku dan matso da shi nan gefe kaɗan yayi to yanzu nan likafani guda nawa aka masa hadda na jikin nawa uku wannan yayi daidai da yadda na daura a ko kun ga yadda aka daura shi kuma kun gani to haka ake so in yana kwance to daga nan sai a ɗauko huduba yanzu ne za ku ga asalin hikimar da ya sa aka ce ana so likkafanin ya yi faɗi a jikin mamuci man zare shi a yi tintini an gane shi sa ne bayani na ce kar ku ɗauka tsirara yake da muka ɗaura wannan sai muka zare shi ta ƙasa an gane ko? na? sai aka sake sa wani shine wannan yanzu muka daura masa amma asalin na jikinsa wanda muka masa wanka na farko ya ɓace da kazanta na biyu kuma ya jike da ruwa shine muka zare shi muka sa masa sabo kuma ko da mace ma haka ke so a mata an gane to daga nan bari ku ga asalin hikiman likafani ya yi faɗi nan bangaren ina ka daga to ku duba ku gani ku dinga gani kuna gani ko nan ina ne to ku duba ku gani ku duba ku gani ku gani ana gani kuna gani ko sai kai haƙuri fa <laughs> ana gani? kuna gani haka? Eh. to sai nan bismillah nan sai ka daure mana kasa daure shi eh a daure kawai ina ɗaya dogon a ah, akwai dogo to an raba shi ne shi ma wanne ne dogo an tsinka shi asalin zargi za ka yi da in an sa shi a kabari za a mai za a cire shi to sai nan kuna gani? kun ga yadda yake haka ana gani sai a zo nan masu dariyan nan ku daina wannan ba abin dariya ba ne a takaice wannan haka ake so yanda ake so kenan a shirya mamaci in ya rasu ina fata kowa ya gane Allahu khaira to daga nan sai menene abin da ya rage mana sai sallah ko yanzu sai a shirya saboda yanayin lokaci sai mai sallah a gurguje maso kaɗa ya isa to ta tsaye ya tsaya yawa kudan matso ba masu a cinkushe ne dan ya hakuri wasu su dan matsa baya kaɗan nan baya kaɗan yawwa yawwa to haka kudan yawwa ya ka baya ko kudan matsa kaɗan yawwa sai dan baya kaɗan kudan ƙara baya kaɗan yawa dan baya kaɗan ba a so a cinkushe ne masu kamara za ku bi mana tsakani da digadigan kafansu dai za ku bi mana a? a? duk za ku bi mana? to kamar yanzu yadda kuke gani haka ake so a samu sahun sallar gawa ku duba yadda digadigi da digadigi ya haɗu ku duba yadda tsakankanin sahu ya kasance wani baya cunkushe wani kuma ba a so lokacin da ake sallar gawa mutum yana jin numfashin ɗan uwansa a ƙeya wannan kuskure ne kuma ya halatta a yi sallar gawa da takalmi ya tabbata zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam najashi ya rasu mala'ika ya sanar da manzon Allah abi huraira yake ce bilal ya ce manzon Allah ya umarce muka fito musalla muka masa sallah ana so in za a yi sallar gawa a yi a fili amma in aka samu a masallaci aka babu laifi an gane ko ku duba ku ga yadda aka samu space a tsakani ba a so a dinga cinkushewa an gane ko to daga nan sai liman ya zo sai ya tsaya liman kafin ya yi sallar gawa ana so ya fuskanci jama'a ya tabbatar da sahu ya cika sahu ya yi ko bai yi ba kuma ana so ya bi sahu sahu ya dinga cewa a daidaita ko bai yi ba kuma ana so ya bi sahu sahu ya dinga cewa a daidaita kowa yana gani kowa yana gani kowa yana gani to bayan liman ya gama sai liman ya juyo ya fuskanci alƙibla idan gawan namiji ne ana so ya tsaya a saitin saitin ƙeyarsa hadisin yana cikin littafin sunan na abu in gawan mace ce ana so ya tsaya a saitin gadon bayanta hadisin yana cikin bukhari da muslim an gane ana yin sallan gawa kabbarori guda hudu ana yin kuma sama da guda hudu amma an tambayi sayyidina aliyu ya yi kabbara biyar aka ce me dalilinsa na haka ya ce ban yi haka a matsayin na yi ba sai dan na tabbatar da ya halarci filin yakin bada mana wanda yau musulunci wani abu ana kokarin kara masa kabbarori don matsayin girmamawa a karantarwar annabi an gane ko? yi. gaggawa da sun gaba ko kuma za a iya fahimtar da shi a kwanci ko a yi sama <clears throat> wannan hasken ya isa game da sallar gawa in za a yi a fuskanci gawa ta fuskanci gabas ko ta yi rigingine abinda shari'a yake bukata kawai shine a fuskantar da ita alƙibla idan aka kwantar da ita tana rigingine tana kallon sama babu laifi a juya fuskanta kalli yamma shine aka saba wa annabi muhammad amma ko tana rigingine a fuskan gabas ko tana rigingine haka tana kallon sama babu laifi an gane ko mafiya yawan da suka je harami ma da su ga cikin harami ana yin sallah ba ne sun kalli gabar ba a rigingine ake sa makara an gane ko Allah ya taimake mu ana yin kabarori guda nawa hudu to yanzu liman zai kabara ku gane mamu in liman ya yi kabbara za ku yi kabara. kuma liman baya ɗauke muku duk abin da ake faɗa a kabbara ta farko ko kabbara ta biyu domin sallah in yi addu'a sai Allah ya gafarta wa gawa shi sa a falalar tauhidi manzon Allah ya ce aka samu mutanen da ba sa hada Allah da komai ba sa shirka suka kai arba'in suka roƙi gafara suka nema mata gafara Allah zai gafarta mata Allah ya gafarta mana to yanzu liman zai kabbara in liman yayi kabbara bayan liman yayi kabbara kudurtawa za ka yi niyya sai ayi kabbara kamar yadda kuka ga sun yi kabbara kabbaran sallar gawa ta farko ana so a yabi Allah ko a karanta fatiha amma ana so a ga fatar bakin mutum na motsi kamar yadda kuka ga fatar su na motsawa nan dukansu suna karanta fatiha kabbara ta farko kafin nan ya tabbata za a yi isti'aza da basmala bayan an yi za a karanta fatiha bayan liman ya karanta fatiha mu da su karanta liman ba zai ɗauke muku abin da ake karantawa ba sai kabbara ta nawa bismillah Allahu akbar Allahu akbar kabbara ta biyu ana salati wa annabi salatin ibrahimiyya ta zo ruwayoyi daban-daban daga ciki akwai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim wannan ita ake yi a kabbara ta biyu na sallar gawa kabbara ta farko me aka karanta liman ko hadda mamu liman yana yin rera murya zai ko kuma zai karatun yana jiyar da kansa bakinsa na motsi a kabbara ta farko kabbara ta biyu me za a karanta bismillah Allahu akbar to kabbara ta uku kuma yanzu addu'a ne da za a yi maga wanda yake gaban mu hadisai sun zo da yawa in ka ɗauki addu'an da ya zo cikin risala yayi in ka ɗauki addu'an da ya zo cikin muwatta yayi haka wanda ya zo cikin littafin imamu abu dauda da imamu tiyalisi da ibn jarud imamu albani ya tattaro su cikin hakamul jana'is aufi ibn malik ya ce na yi sallar gawa a bayan annabi muhammad sai na ji annabi na faɗan wani addu'a kamar haka ya ce saboda alkhairin da ke cikin addu'a sai da na burin ina ma ni na mutu manzon allah min wannan addu'a <clears throat> aka ce wace addu'a ce ya ce sai na ji annabi na cewa allahun makfillahu wa wa afihi wa afu anhu wa akrim nuzula wa wasu mudukala wa silhu bilma'i wa wal barad wa naqihi min az kama yunqa ath abyad min wa abdilhu daran khayran darihi wa ahlan khayran ahlihi wa zawjan khayran min wa adkhilhu al min azab al-qabr wa ka tsare shi da Allah ka ji kansa Allah ka gafarta masa Allah ka yafe masa Allah ka kau da ido bisa ganin laifuffukansa Allah ka kyautata makwancinsa Allah ka fada da kabarinsa Allah ka wanke laifinsa da ruwa da kankara kamar yadda ake wanke tufa mai datti ya zama tufa mai haske Allah ka canza masa gidan da ya fi gidansa na duniya Allah ka canza masa ƴan uwan da suka fi ƴan uwansa na duniya Allah ka canza masa matar da tafi matarsa ta duniya idan mutum ya mutu sai matarsa ta mutu kafin ta yi aure akwai yiwuwar sadu a gidan aljanna amma idan ya mutu bayan ya mutu ta sake yin wani aure duk suka a gidan aljanna waye mijinta na ƙarshe saboda a hannunsa ta me ta mutu Allah ka canza masa gidan da ya fi gidansa Allah ka canza masa mata da matarsa ta duniya Allah ka shigar da shi gidan aljanna ka tsare shi da azaban kabari da azaban wuta wannan shine addu'an da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sahabin ya ce da na ji wannan addu'a sai da ne burin ina ma ni na mutu manzon Allah yake mun wannan addu'a kabbara ta nawa kenan wani ruwaya malaman shara suka ce wannan addu'a ba za a ce allahun makfillaha warhamha ba saboda lafazin bai zo da bambancin namiji ko mace a ruwayan ba sai dai malamai da yawa suka ce addu'an yana komawa kan abin da yake gaban ku gawan namiji sunansa me gawan mace sunansa me to addu'an yana komawa kan me amma an samu addu'an da manzon Allah ya bambance namiji da mace da lafazin اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل الجوار فقيه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أحل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم الله كجيك وانا أنواني إما تشي الله كجيك وانش إرواني Allah ta cika alkawari ta mutu akan musulunci Allah kai ne shugaban masu alkawari Allah ka mata gafara ka ji kanta domin kai ne mai gafara da jin kai wannan za a samu an samu bambancin namiji da mace an samu bambancin suna da sunan baba an gane sai kabbara ta nawa kabbara ta farko mai aka karanta kabbara ta biyu kabbara ta uku sai kabbara ta hudu addu'a ne ma kowa da kowa da lafazin allahumma kulli hayyina wa mayyitina sai ka ta hudu Allahu akbar Allahu akbar yanzu ka bara ta hudu sai a ce Allahumma fil hayyina sai dai baku motsa baki Allahumma fil hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unfana Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala islam wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu ala iman Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'ada Allah ka ji kan rayayyunmu Allah ka ji kan mutattunmu Allah ka ji kan mazanmu Allah ka ji kan matanmu Allah duk wanda za ka raya kanmu ka raya shi Allah duk wanda za ka raya cikinmu Allah ka raya shi akan musulunci duk wanda za ka kashe shi Allah ka kashe shi da imani Allah kar ka hana mu samun ladan wannan gawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya sallar gawa kamar yadda ya karantar za a ba shi lada kamar girman dutsen hudu wanda ya raka gawa makabarta za a kara masa lada kamar girman dutsen hudu wanda ya wanke gawa bai karba ko sisi a wajen yan uwan gawan ba za a kankara zunubi 40 a jikinsa wanda sai likafan ne ba har aka sa gawa za annabi sallallahu alaihi wasallam ce za a yi ta rubuta masa lada tun daga lokacin har zuwa ranar tashin kiyama wala tudillana ba'ada bayan ya mutu Allah kar kabatar da mu kabbara nawa muka yi kabbara ta farko kabbara ta biyu kabbara ta uku kabbara ta hudu me ya rage mana so da dama wani lokacin an yi sallamar gawa akwai mutumin da ake tsere masa da kabbara ɗaya ko kabbara biyu haka ne to yanzu muna hukunta sahun baya na can an tsere musu da kabbara biyu yanzu liman lokacin da yake in ya yi sallama wanda aka tsere masa ana bin sa bashin kabbara biyu zai yi sallama ko ba zai ba amma a yanzu muna yi ko ba mu to yanzu a takaice liman menene abin da ya rage mana bayan kabarorin nan sai ka yi sallama sai a bar mana sahu na ɗaya da na biyu assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah nasiha ga malamai ko limamai so da dama wasu suna idar da sallar gawa sai su yanki jiki su tafi kuma a zo a ɗauke gawa malamai suka ce kuskure har imamu maliku ma yake cewa hakan laifi ne ai hakan kuskure ne domin imamu maliku yana da fahimtar cewa an tsere maka da sallar gawa za ka rama abin da aka tsere ce maka rashin cikatawa zai iya rushe sallar ka ta baya shi yasa ma yake da fahimtar cewa in kaga ana sallar gawa an idar baka kammala ba za a ɗauki gawan in kana nesa za ka iya zuwa da hannunka ka yi ishara domin a bar maka ka cika ta amma rashin fahimtar sunna da karatu sai a maka duka a wani waje kar ka taba musu gawa haka ne to a takaice sai malamai suka ce to ko an ɗauke gawan kai addu'a Allah zai isar masa to yanzu liman tunda ya yayi sallama sai ya koma gefe bar gawa sahu na ɗaya sahu na biyu sai ku koma gefe sai ku bar waɗancan bayan Allah dai shi yasa aka ce in an gida da sallar gawa ana so a bar mutane <clears throat> ana so a bar mutane gwargwadon minti biyu minti uku har minti biyar saboda su cika ta abin da aka tsere musu ku dan matso ku shigo cikin nan an gane ko a kai zaka matsa baya ku matso ku kuma to zo nan bayan Allah an tsere musu mal alwala an gane ko liman yana kabbara ta uku su suna kabbara ta nawa na farko liman yana addu'a wa mamuci su suna karanta me liman yana kabbara ta hudu yana addu'a mu kowa da kowa su suna salati mawa idan liman yayi sallama suka yi sallama sun yi magawa addu'a sallar su yayi amfani shi yasa aka ce abinda aka tsere maka sallar gawa zaka cika ta kamar yadda manzo Allah ya ce abinda ka samu na sallah ka sallata abinda ya kwace maka ka cika ta to sallar gawa ma haka ne an gane to yanzu waɗannan jam'i dasi ko kowa zai sallarsa ne masabuki in aka tsere maka sallah jam'i kuke ko kowa zai nasa to sai ku yi kabbara sun ci ko kabbara ta nawa me suka karanta mamuci ko to sai su yi kabbara ta nawa bismillah sai kabbara ta nawa ta hudu ko kabbara ta nawa ta kabbara ta karshe sun yi addu'a mawa kowa da kowa ko haka ne ko me za su yanzu to ku sai ku zauna sai a bar na karshe kun yi sallama ku yi sallama to ku sai ku watse sai ku bar na karshe su kuma waɗannan an tsere musu da kabbara uku ne an gane ko lokacin da liman yake kabbara ta hudu su suna kabbara ta nawa idan liman ya sallama za su yi sallama idan liman ya sallama kabbara ta nawa za su cika bismillah me da su karanta yanzu salatin me to sai ku yi salatin mu sai kabbara ta nawa bismillah kabbara ta uku addu'a mawa sai ku yi addu'a mamaci sai kabbara ta nawa bismillah za su yi addu'a mawa me ya rage musu sai ku yi sallama daga nan sai a ɗauki mai to sai dai matsala ta ƙarshe shine su da dama akwai gawakin da hatsarin mota ke sanya su kone wanda babu yadda za a taɓa gawansu su ya za a yi nan ne malamai suka ce irin waɗannan gawakin da ba za su tafi ba kawai sai a ƙaddara mutu ta rufe kanta bayan da ta rufe kanta sai ta mutu har kwana biyu zuwa kwana uku sai ta fashe har ta zamto tana wari jama'a ba da su iya ɗaukanta su mata wanka su sa mata likkafani ba sai aka ce dole sai dai aje kawai a tona rami a binne ta haka wannan ita ma babu wanka a kanta sai dai in aka binne ta ba a mata sallah ba za a iya zuwa kan kabarin a mata sallah bisa dalilin hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama aka yi ma wata mata biso ba a gaya wa manzan Allah bai je kan kabarin ta yi mata sallah nan aka ce wanda aka binne shi an tabbata ba a masa sallah ba za a iya zuwa kan kabarin a masa sallah an gane ko kamar mutumin da muka ji labarin ya mutu a hatsari ko a rikici na rikicin wani gari an kona shi amma labari yanzu ya isar mana cewa ya mutu kuma ba a masa wanka ba a masa sallah ba a nan mu sai mu haɗu a cikin masallacin nan sai mu masa salatul ghaib za mu yi masa kabbarori da addu'o'in da ake kaman gawa tana nan amma shi yana can in mutum kuma aka samu kura ko wani dabba ya cinye shi aka sami yankin hannunsa kawai za a iya ɗauko wannan yankin hannun a sa a cikin farin yadi a sa a gaba a kabbarta a masa sallah tamkar da gawan tana nan aje a bisne shi an gane ko to saboda kasancewa na yanayin lokaci abubuwan da muka faɗa daidai muna roƙon Allah ya gafarta mana Allah ya tabbatar da mu akan addini wai hakuri za mu amsa tambaya guda hudu kawai sai a kira sallah sai mai sallah amma a kira sallah tukunna sai an yi sallah sai a amsa sai mai sallah sai a watsi a sai an yi sai an kira sallah na'am ce kamar wajen mijinta kaman game da mace inda malamai suka ce za a rufe daga gindin cibiyanta zuwa gwiwa in mace ce 'yar uwarta in mahaifiyarta ce in yatta ce in kanwarta ce in yatta ce in mijinta ne amma abin da ya shafi nonanta wannan dan an gan shi wajen wanke gawa babu laifi akan haka in waɗannan ɓangarorin da aka lissafa ne wallahu alam na alaikun sala tambaya ta guda biyu na'am magana ce na'am A kan addu'a addu'a da ake yi a makabarta an ne mamaci na'am kuma addu'a da ake yi idan an zo wanda yi na'am na murtala murtala addu'a wanda ake wa mamaci bayan ya rasu an binne shi a kabari ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yakan ce istaghfiru a akikum ku tsaya ku roƙa ma yan uwanku gafara a yanzu Allah zai turo mala'iku su musu tambaya tambayan da mala'iku da sai babu wanda dai amsa sai ta fuskar tauhidi shi yasa aka ce abin da ake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ku tsaya ku roƙa musu gafara a yanzu mala'iku da su zo su musu tambaya tambayan nan kuma shine waye ubangijinka wane ne annabinka menene addininka wani addu'a za a ce za a ce inna haɗaina ka Allah ya da shi alkausar aka ce a sai dai a ce Allahumma lahu Allahumma thabbithu Allah ka ji kansa Allah ka gafarta masa Allah ka tabbatar da harcensa bisa amsa tambayoyin da za a masa waɗannan su ne tambayan da ake bukata a masa amma karanta ƙur'ani akan man shine addu'an da ake so a masa bayan an rufe shi amma karanta masa qur'ani malamai da yawa suka ce babu gurbin haka a koyarwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am aka wannan ma duk haka al'ada ce ta hausa fulani ko da ke kasashen larabawa irin sudan da misra su ma suna irin wannan sukan ce a yi haka a yi waɗannan addu'a amma abin da ya tabbata a cikin shari'a in mutum ya zo ta'aziyya abin da manzon Allah ya koyar nau'in ta'aziyya shine lafazi guda biyu A azamallahu ajraka wa ahsana aza'aka wa gafar limayyatika Allah ya kyautata sakamakonka Allah ya ji kamamucinka Allah ya baka ladan jinya ko inna lillahi ma aqadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal ta'tasi duk abin da Allah ya karba nasa ne duk abin da Allah ya bayar nasa ne komai a wajen Allah na da lokacin karewa ka yi haƙurin rabuwanka da mamucinka kai fatan Allah ya baka ladan jinya waɗannan su ne addu'o'i da manzon Allah ya ce ai amfani da su wajen ta'aziyya kuma su kansu wa'azi ne to sai dai abubuwan da iyayenmu da ƴan uwanmu suke akan mutuwa sai dai mu musu addu'a Allah ya yafe musu mu ci gaba da mu'amalantan su har Allah ya sa su gane hakan ba daidai ba ne. kuma yana daga ciki in ni na fahimci haka kuskure ne to ba zan yi ba kuma in hana a yi in ina da ikon hanawa amma an bani da iko sai in yi haƙuri wallahu alam da ku haƙuri express za a yi express na wa alaikun salam ya a da sauransu sauran baya da fatan hannu ne hannu yanayin zaman da cikin nan bincike da nuna cewa akan samu cututtuka bariya an samu kuma lalura ta shiga ciki sai a yi amfani da safan hannu domin tsare lafiyan merai a kan mutacce alhamdulillah kaira. rawa na'am Dan gane da sallama akan sallamar gawa ko sallaman sallan farilla gawa masabar malikiya sun ɗauki sallama ɗaya Imam shafi da ahmad bin hanbal suka ɗauki sallama biyu al'imamu albani sai ya jero guda biyar ɗin ya ce duk wanda aka yi babu laifi <clears throat> assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaikum assalamu alaikum wanda aka yi fala kharaj al-muhimmu man al-abdal wa ahsan shine aka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah mafiya sabai suka ce yadda suka ga manzon Allah ya fi kenan sallallahu alaihi wasallam amma ya sallama dai mu da aya ko hadisin da zamu ce bai da sallah amma wanda kuma yake ganin wanda ya sallama biyu bai da sallah shi kuma ya wuce iyaka wallahu ala assalamu alaikum alaikum sa malam yanzu mutum ko babansa ko dan uwansa ya rasu na'am zai zo na ne kawai ko mutum ya zo gaishe ko kuma zai iya fita wanda haddashi ya gaishe shi kawai zaman makoki bayan an yi mutuwa a zanna na kwana biyu kwana uku nan an samu daga annabi cewa bayi da asali dafa abinci a kai gidan mamuta ne aka samu da asali zamanin annabi nan yana gwada cewa tausayin mutanen zamanin annabi da tausayin mutanen da ya fi na mutanen yanzu da ciyar da gidan mutuwa ake yanzu kuma gidan mutuwa suke ciyar da mutane musamman ma in mai wadata ne kuma yanzu ma an bambance a garin nan yanzu rumfan mutuwa ma kala uku ne akwai green white green abuja kenan daga abuja yake a gane ko akwai kuma wanda suka ce fari ne da kalan kore shi kuma 'yan majalisu ne na jiha da kuma asalin sanatoci akwai kuma kalan fari bai daya to za a iya samun dan kasuwa za a iya samun talaka za a samun sa ko fiye a ciki to kaga su suka kakkasa nan ana gwada cewa gwargwadon samun ka gwargwadon